daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran ni ne mustapha adam tare da ku a cikin wannan fitowar da ita ce zango na farko a wannan rana ta juma'a haji babban rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumadumin su muna dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na ko kun san sai kuma a ji duniyar mu a yau sannan muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labarun duniya da farko ga kanunsu. Shugaban Venezuela ya ce Amurka ta buɗe sabon salon fashi da makami akan doron ruwa. bin gafir na isra'ila ya sha alwashin rushe kabarin sheikh izuddin al-qassam za a yi manyan tsabuka a kasar habasha a watan yuni na shekara mai zuwa ta 2026 to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar shugaban kasar venezuela Nikolai maduro ya ce amurka ta buɗe sabon salon fashi da makami a kan doron ruwa shugaban ƙasar venezuela ɗin nicolas maduro wanda yake mai da martani akan ƙwace jirgin ruwa na dakon man fetur da amurka ta yi a kusa da venezuela ya ce abin da ya faru wani sabon salo ne na fashi da makami akan doron ruwa da amurkan ta buɗe a ranar larabar da ta gabata ne dai sojojin amurkan suka kutsa cikin wani jirgin ruwa na dakon man fetur a tekun karibiya sannan suka kwace iko da shi wannan jirgin dai yana kan hanyar sane zuwa kasar cuba domin kai makamashi matakin da amurkan ta ɗauka ya sa kasuwar man fetur ta duniya ta yi tangal-tangal sannan kuma ya ƙara zaman mayin wato manja da doya da ake yi a tsakanin amurka da venezuela a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta venezuela ta fitar ta yi tir da wannan halayya ta amurka ta fashi da makami akan doron ruwa ta ce kuma sata ce kuma ta kita dokokin ƙasa da ƙasa a cikin watannin bayanan da ya amurka tana yawan kaiwa ƙananan jiragen ruwa hari a karuwan ruwan karibiya tana mai riya cewa suna ɗauke da magan ƙwayoyi ne daga venezuela zuwa cikin ƙasarta gwamnatin ta venezuela dai ta sha ƙaryata irin wannan zargin da amurka take yi to dangane da batun da ya shafi kasar venezuela fadar kremlin ta kasar rasha ta ce shugaba putin ya bayyana wa shugaban maduro goyon bayansa shugaban kasar rasha vladimir putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar venezuela nicolai maduro ta wayar tarho inda ya bayyana masa cikakken goyon babisa bisa barazanar da ƙasar tasu take fuskanta daga amurka Ba da mulkin ƙasar ta rasha ta ce shugabannin ƙasashen biyu sun yi musayar ra'ayi akan hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin su tun a baya a yayin wani zama na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kenan wakilan ƙasashen venezuela rasha da china sun fitar da bayani na yin tir da yadda amurkan take jibge sojoji a yankin Karibiya tare da bayyana hakan a matsayin barazana ga zaman lafiyar duniya ƙasashen uku dai sun kuma bayyana wajabcin kare hurumin ƙasar venezuela da kuma kauce tsoma baki a harkokin wannan ƙasa na cikin gida. To kuna jin waɗannan labaru ne da kai tsaye daga nan sashen Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran. Bin Gafir na haramtaccen ƙasar Isra'ila ya yi alwashin rushe kabarin Sheikh Izuddin Al-Qassam, ministan tsaron haramtaccen ƙasar ta Yahuda Bin Gafir ya sha alwashin rushe ƙabarin wato Izuddin Al-Qassam wanda yake a kusa da birnin Haifa. Bin Gafir ya wallafa hotonsa na tsokana. a shafinsa na sada zumunta a kusa da makoncin shahararren malamin na addini ɗan asalin ƙasar syria tare da mota buldoza kusa da shi tana rushe wata hema da aka gina daura da kabarin wacce mutane suke yin sallah a cikinta da kuma addu'o'i sheikh izuddin al-qassam da reshen soja na hamas yake ɗauke da sunansa malamin addini ne ɗan asalin ƙasar Siriya wanda ya yaƙi da Birtaniya da 'yan Sahiyoniya a lokacin da suke share fagen gina haramtaccen ƙasar Tehudawa, Ya yi shahada ne dai a lokaci kaɗan gabanin shirin takafuwar haramtaccen ƙasar Isra'ila a shekara ta 1948. Makoncinsa a garin wato yana a garin Nishar ne. da ke daura da haifa arewacin inu da ke ƙarƙashin mamaya bin gafir ya ce wajibi ne mu rushe kabarin sheikh kassam da ke garin nishar kuma a yau mun ɗauki hanyar yin hakan saboda mun fara da rushe himar da ke kusa da kabarin a cikin watan augusta na wannan shekara bin gafir ya faɗa a gaban majalisar wato ta 'yan sahiyoniya cewa wajibi ne a rushe kabarin na kasan baki daya tun daga wancan lokacin ne dai aka cire na'urar ɗaukar hoto da take nuna abin da yake faruwa a wurin sannan kuma aka kori mai aikin tsaron wajen a gefe ɗaya ƙungiyar hamas ta bayyana abin da bin gafir ɗin yake nufin yi da cewa wani wato kaiwa ƙwaƙwalwar lalacewa ce ta insayoniya jami'i a kungiyar hamas mahmud murdawi ya ce wannan matakin na bin gafir keta hurumin matattu ne da kuma wuraren addini kuma laifin yaƙi ne wannan dai ba shine karan farko ba da 'yan sahidiyya suke kaiwa wannan kabarin na izudin al-qassam hare-hare sai dai matakin da bin gafir yake son ɗauka yanzu shine wuce gona da iri na koli akan wurare masu tsarki na falasinawa. za a yi manyan zaɓuka a ƙasar habasha a watan yuni na shekara ta 2026 mai zuwa hukumar zaben ƙasar habasha ta sanar da cewa za a yi manyan zaɓuka a ƙasar a ranar ɗaya ga watan yuni na shekara ta 2026 mai shigowa shugaban hukumar zaben ƙasar ta habasha mai la'ok ta faɗa wa kafafen watsa labarun ƙasar cewa an gudanar da ayyuka ne a yanzu ko kuma ana gudanar da ayyuka ne a yanzu domin tsara wuraren da za a yi zaɓukan da samar da ramfunan zaɓe a cikin ƙasar da za a kaɗa ƙuri'a har ila yau shugabar hukumar zaben ƙasar ta bashe ta ce jam'iyyun siyasan ƙasar sun sami horo da ya dace domin bayyana da tallata manufofinsu ga jama'ar ƙasar sai dai yin zaben a ƙasar ta habasha yana fuskantar kalubale mai yawa ƙasar dai ba ta daɗe da fitowa daga yakin basasa ba wanda aka yi tsakanin gwamnatin tarayya da kuma yankin targai wato tigray da aka da ke tsakanin wato da aka yi shi a shekara ta 2020 zuwa ta 2022 rikicin ya sanadiyar mutuwar mutane 600 kuma wasu da adadinsu ya kai miliyan ɗaya su zama 'yan gudun hijira kuma har yanzu ana fama da tashe-tashen hankula a cikin yankunan oromiya da kuma amhara a jawabin da ya gabatar a ranar 28 ga watan oktoba firaministan kasar ta habasha abi ahmad ya ce gwamnatin kasar tana da ƙarfi da za ta aiwatar da kuma gudanar da waɗannan manyan zaɓukan har yanzu da ya ce zaben da za a yi zai zama shine mafi tsaruwa a tarihin kasar ta habasha take da ta aike da sojoji zuwa yankin gaza ministan harkokin wajen turkiya hakan fedan ne ya bayyana cewa ƙasarsa za ta iya ɗaukar nauyin wuraren wato warware matsalar falasɗinu. kuma a shirye take ta aike da sojoji zuwa yankin na gaza idan buƙatar hakan ta taso to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu kuma ga shirye-shiryenmu masu zuwa da suna sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyar mu a yau da kuma muryar masu saurare da fatan za a saurara. barkan mu da warhaka da kuma sauran mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labarai wanda zai magana game da matakin da amurka ta dauka na bada umarnin gudanar da bincike da za a sanya kungiyar ikwanul muslimin a cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da umarnin rattaba hannu kan wata doka ta zartarwa wadda za a gwana da bincike don sanya ko kuma wasu rassan ƙungiyar Ikhwanul Musulmin a matsayin ƙungiyoyin ta'addanci ta ƙasa da ƙasa. Haka kuma ya umarci gwamnati ta ɗauki wannan mataki cikin kwanaki arba'in da biyar bayan ta karɓi rahoto. wannan mataki na trump ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga bangarorin ƙasa da ƙasa a gaskiya yana nuna cewa ƙoƙarin da amurka take yi shine dakushe tasirin da ƙungiyar ikhwanul muslimin ta yi a sauran ƙasashen asiya an kafa ƙungiyar ikhwanul muslimin a shekara ta 1928 a ƙasar masar shin gaggawa ta yi tasiri a cikin ƙasashen larabawa bayan faɗuwar gwamnatin husni mubarak wannan ƙungiyar ta yi nasarar kai Muhammad morsi zuwa ga matsayin shugabancin gwamnatin kasar ta Masar. Amma bayan da Abdul Fattah al-Sisi ya yi juyin mulki a shekara ta 2013 ya kasance babbar barazana ga tsaro da zaman lafiya na cikin gida da kuma na yankin ma baki daya. Don haka umarnin na Trump wato yana nufin sassan wannan kungiya da ke kasashen Lebanon, Masar da kuma kasar Jordan, wanda alaƙar Amurka da waɗannan ƙasashe zai iya yin tasiri sosai daura da ƙasashe kamar irin su saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa da suke ganin ƙungiyar ikhwanul musulmin a matsayin barazana ga zaman lafiyar su, don haka ƙila su nuna goyon bayansu game da wannan mataki ɗaya daga cikin wannan umarni shine matsin lambar duniya kan ƙungiyoyin gwagwarmaya kamar irin su ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ƙungiyar hamas wanda suke samun goyon bayan kungiyar ikhwanul muslimin wajen adawa da suke yi da haramtacciyar kasar isra'ila kuma wannan zai iya dagula mu'amalar da ke tsakanin wannan kungiyar da sauran kasashen yankin haka zalika kungiyoyin da ke samun taimakon kuɗi da makamai daga wasu kasashen larabawa kila a yi musu tsananin matsin lamba da zai sa dole su rage goyon bayan da suke basu to sai dai tasirin wannan umarni na Trump bai takaita kasashe irin su Lebanon, Masar ba kawai, domin a matakin yankin an san kasar Turkiyya tana ɗaya daga cikin waɗanda ke nuna goyon baya ga ƙungiyar ta Ikhwanul Muslimin. Kila ta mayar da martani ta hanyar diflomasiyya da tsaro kan wannan mataki da aka ɗauka, domin kasar Turkiyya ita ce ke taimakawa ƙungiyar kuma ta ba da dama daga cikin mambobin ƙungiyar ta ba su mafaka. Saboda haka, duk wani matsin lamba da Amurka za ta yi wa Turkiyya na ɗaukar mataki kan ƙungiyar ikhwan zai iya haifar da matsala tsakanin ƙasashen guda biyu har ila yau wannan matakin zai yin tasiri sosai tsakanin alaƙar amurka da sauran ƙasashe kamar rasha da china waɗanda a wani rikicin suna nuna goyon bayansu kai tsaye ga masu kishin musulunci don haka wannan mataki yana iya zama babbar barazana ga zaman lafiyar wannan yanki game da ƙasar qatar kuma wanda bisa al'ada kamar yadda aka sani tana goyon bayan ƙungiyar ikhwanul muslimin wannan zai sa matakin ya ɗauki hankali sosai qatar wadda a shekarun baya bayan nan ta ci gaba da taimakawa ƙungiyar ikhwan a ƙasashe daban-daban wannan ƙasar ta samu matsala sosai da sauran ƙasashe kamar masar saudiya kan goyon bayan take ba wa ƙungiyar ikhwan don haka sanya ƙungiyar daga cikin 'yan ta'adda zai iya sanyawa ƙasar qatar cikin wani hali mawuyaci daga ƙarshe umarnin da trump ya bayar ba wai kawai matsin lamba ne kan ƙungiyar ikhwan ba a'a wani mataki ne zai canza dabaru na tsarin siyasar amurka a ƙasashen yammacin asiya da kuma ƙalubalantar barazanar tsaro da suke fuskanta wannan umarni yana iya zama wata shimfiɗa ce babba ta kawo canji a lokacin da ake fuskantar babban sauyi a siyasar ƙasashen da ke yankin kuma a daidai lokacin da ake samun sauye-sauyen siyasa da tsaro a ƙasashen da ke yammacin asiya don haka wannan matakin na trump wani sinadari ne da zai iya kawo sauyi a yankin kuma zai iya yin tasiri zuwa wasu shekaru masu zuwa a ƙarshe wannan umarnin ba wai kawai yana adawa ta'addanci ba ne wani tsari ne da zai kawo babban sauyi a yankin baki ɗaya kuma wannan mataki ba zai taƙaita ga yin matsin lambar siyasa da tsaro kan sassa daban-daban na ƙungiyar ikwanin musulmin da sauran ƙungiyoyi irinsa ba. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha biyu ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan jumada thani na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da hudu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan disamban shekara ta alif ɗaya tara da ɗaya a kanan farko a duniya aka yi magana a tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a ƙasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba-oba wannan yana matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa daban-daban na duniya da farko dai wani injiniya ɗan ƙasar italiya mai suna makauni shine ƙirƙiro wannan na'ura ta oba oba wanda a lokacin kuma ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu daga wurare masu nisa a lokacin bangarori na gwamnati ko kuma manyan kamfanoni da suke yin amfani da wannan na'ura kamar kuma a bangaren ayyukan soja ma ana yin amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan disamban shekara ta 1963 kasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turan da sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar kenya suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kan kasar a karkashin jagoranci na jomo kenyatta shekarar ta 1920 turawa sun tabbatar da shimfiɗa ikon su a kan kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmaya ta mutanen ƙasar an kai ga shiga cikin yakin basasa a ƙasar shekara ta 1950 sanadiyar haka kyan fata 'yan asalin kasar suka tilasta wa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin kasar ta kenya sannan kuma aka kafa majalisar dokoki wadda kyan fata suka fi rinjaye a cikinta a shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe dai kenya ta sami cikakken 'yancin kanta a shekara ta 1963 masu ware ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha biyu watan disamban shekara ta 627 miladiya aka gwabza yaƙi na nenawa wannan yakin wani bangare ne na yakin iran da roma wanda aka yi a zamanin mulkin sarakunan sasaniyawa inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar rom ta gabas inda sojin dolar iran suka fatattake sojin dolar roma a wancan lokaci a yankin nainawa wanda yake arewacin mosul a kasar iraki a halin yanzu kuma shan wannan kashi ba shi ne mafarin ƙarshen mulkin sasaniya kawai a kan ƙasar iran ba har ma ne wani sabon tsari wanda aka fara samu a duniya wanda kuma ya sauya tarihi a cikin wannan yaƙi wani ɗan ƙasar armenia a wancan lokaci mai suna rashad razad ne kwamandan sojin iran wanda heklos kwamandan sojin rom ya kashe a faɗan gaba da gaba da suka yi sannan kuma da rasuwarsa sojin iran sun bar fagen daga suka ja da baya a sakamakon wannan yakin da aka fi sani da yakin nenawa kuma daga wannan lokacin ne rom ta fara tunanin cewa za ta iya yin galaba a kan daular iran masu rare ko kusan cewa shekaru 131 da suka gabata rana irin ta yau mirza habibullah rashti ya rasu an haifi mirza habibullah rashti a shekara ta 1998 a garin almash wanda yake gilan a arewacin kasar iran saboda haka a wajen karatu a bangaren ilimomin addinin musulunci ya samu nasara ta kaiwa matsayin mashahidi yana ɗan shekaru 25 a duniya sannan kuma daga wannan lokaci ya tafi birnin najaf al-asharaf na ƙasar iraki domin ƙara faɗaɗa karatunsa a bangarori daban-daban na ilimi inda ya samu damar halartar karatuttuka a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suke birnin daga cikin su kuwa akwai shak muhammad hassan najafi da kuma shak murtaza ansari ba da suwar shak al-ansari mirza habibullah rashidi ya kasance daga cikin manyan malamai masu babban tasiri amma bai taba gabatar da kansa a matsayin marja'i wanda ake komawa zuwa gare shi domin karbar fatoyin addini ba kuma bai taba karbar kudaden shari'a na humusi ba ya bar tarin tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bangare daban-daban na ilmomin addini musamman a bangaren fikihu da usul da ƙarshe kuma mirza habibullah rashidi ya rasu yana da shekaru saba'in da biyar a duniya a birnin jafal ashraf kuma yanzu haka kabarinsa yana nan cikin birnin najaf wanda yake kudancin kasar iraki a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitar wata shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu nufi ƙasa Amurka ne domin yin dubi akan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali. musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage hadda ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu da jin yadda shirin zai gudana. a bayan nan Sabani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefa mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafin watsa labarun amurka suka rika bayyanawa ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ilan tana amfani da shi ne domin ɓata sunan masu riƙe da mukamai amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada a cikin takon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen dan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na Galowi sun kai 172 mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jufri hakanan kuma hoppenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsu cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa ba ta takaita akan espin ba ya rika suka siyasa na Tanyaho da kuma ƙungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin ƙungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abin da yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake taɓo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kariyar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan maganda ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana ƙinjinin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa din da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan Majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar 19 ga watan 8 na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da ƙaruwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu Ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasa amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine faɗa da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin yahudawa to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda ganawar wadda ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gida amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasu sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani a kan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da aka akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. ra'ayin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da saƙonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako salama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce Juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina rabu Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna ke kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamar ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar ne dukkanin masu sauraro ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na gaida malam samuna haske ali bankula sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar Maraɗi, da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filingi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida aboki na iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda waza da yakuba mai giza dawa abokina Ilyas Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwar fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai ga kuna yana gani jere gabana Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari dake birnin Niamey akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin Niamey akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tsuntsu wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun daga shekaban tahiya hassan barka ya kai ga alkasan babali mai ina gaida kowa da kowa na gode allah saka da alheri muna tare Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau juma'a shirar da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin aboki na kuma amini na Malam Hassan Albasari Angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani Mai Lange-Lange a wuri da ba abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin telwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu na na da karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sun adatai akwai yakuba mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jakori akwai malam musa inda zauyi ba zan manta da malam muhammadu dan bare bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsangurin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara kara garin goshori akwai kwamra ahmed bajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya laka nan garin goshori akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zigar tarayyar najeriya ba zamanta da kuma lawali luwe daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zamanta da malam habu wanda ke maradi ba zamanta da kuma daukacin masu kide da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga ƙarshe nake cewa sunana usman ko oshari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke dan gudu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da ƴan uwa mun da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya kwankwaran dam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a eh, zandar akwai kabiru sule isuf madatai rabo mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura cewa da gwani cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni cewa ba da sauran mambarori ga baki ɗaya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shi na lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya da shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya da ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya da eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman gandar kai ma ina fatan kana lahiya da isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya da muhammadu dan bare bari ina fatan kai ma kana lahiya da kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina yi muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lobi inda kake Allah zai tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai sai an sashen hausa na gidan radon jihohin musulunci tehran suna na mai magana samun na suke dan mutan limanci baɗin jihohin jihar shirik na ƙarshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka ina gaida alhaji sabiu kalla taransa da ke nan birnin maradi alai mama mz ina maka fata alheri domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, muhammad dan bare bari ina maka fata alheri ila mai katiri shahi da wata alheri zuwa gare ka abdullahi tilayar mai gudun mutuncin wani yara ke dan malam ibrahim shushani garin kasagi garin kaya dan walo alheri allah kai muku dukkan ahalin gidanku alai murtala anan eh, amman tari ina muku fata da babban ya mai kabiru sule ina muku fata da yari yasa dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makarantar malam abu yana fata da yari murtala gini ina muku fata da yari adamu harka ta sawa don zuwa da zuwa gare ka kwance mai igiya da ke nan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka fara likita wani samun mashi loli na gona mai furaji ta waya mai katifa da ke nan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadon kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamala hassan barka a madadin ka na gaida iyalin gidanka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka ta kwasai da an gaida ki saman mamman balak an gaida ka a gadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam aliban kwal birnin marada akwai hajar bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji kolo shina na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lela'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan sha bakwai akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini dake dangwami cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyaran mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hasan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zaka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gari ka jagoran wannan tafiya malam hasan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka Ibrahim gadan ana dan wala kwankwaron dan madadin ka ina gaishe da Malam Ibrahim Shushan a nan garin Kasaji ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga Malam Kabiru Suleiman nan birnin Maradi eh kan Malam Kabiru Suleiman nan birnin da magana ana mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga Malam Samun Haske dan mutum limanci a nan unguwar limanci Maradi jinjina ta musamman zuwa ga Mamman Bulas a can garin Agadir suna mai fata na alkhairi alkhairi akwai Ilyas Kirji na fada ra'ayin zuci a garin Agadas ina mishi fata na alkhairi akwai Muhammad dan Dari na gurup mazajen daga a nan ya mai Nijiyar fata alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan Riji alheri Allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan Riji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. zai iya cewa sa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar Juma'a dan gaishe gaishe na sada zumunci yan uwa da amana arziki na farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran nashi dozuman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka rashin jihar da magaram eh muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da kawa da farko ina gaida malam bashir lan ndifa ko yansan nitrozere ne masu kira da sauran radio na afirka mamman sandau da chanza eh kabiru sula usman yusufu madadai sanusu madadai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malima amatalla mami inwala eh ina gaida miji soja mai da sau siraji letoro malam basiru murtala osisa usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban na afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma nan da magaram mai magana shugaban mamman salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar niger a assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama mana gaida eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokai yake gargada rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru sule isman wanda yake a garin da magaran ina gaida isuma mai dala shiri wanda yake nan garin da magaran akwai isu madattai akwai samisi madattai akwai tasu unguwa tudu wanda yake nan garin da magaran akwai mamman sani dauda waza. wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai mamman dan kwairo lauli lankwairo dan kwairo wanda yake nan garin da magaran idan na zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai akwai duka mambobi na masu kira da saurari da suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurari ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.